ci gaba da fafatawa da ake yi a wasannin sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa a jiya ƙasar colombia sun tashi can jaros ba tare da jefa ƙwallo ko ɗaya ba tsakaninsu da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar argentina kasar brazil kuwa ta lallasa kasar el salvador ne da kwallo biyar da nema panama ta sha kashi a halin venezuela da kwallo biyu da babu ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta ecuador ta samu nasara ne akan guatemala da kwallo biyu da nema har ila yau united states ta samu nasara akan kasar mexico inda ta doke mexico da kwallo daya mai ban haushi a wasan na sada zumunci da ya gabata a jiya idan muka leƙa sauran labarin kuwa yana nuni da cewa ɗan wasan ƙasar faransa wanda kuma kaftin ne a tawagar ƙungiyar kwallon kasar faransa wata ta lashe gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da aka yi a can ƙasar rasha mai suna hugo loris wanda yake taka leda a ƙungiyar kwallon ƙafa ta tottenham na ƙasar ingila ko ta yanke masa hukuncin haramta masa tuki har na tsawon watanni ashirin tare da cin taron safan dubu hamsin kudin ingila sakamakon samunsa da laifin yin tuki cikin maye dan sanda mai gabatar da kara mai suna harry ya ce hugo loris ya zarta kan layi a yayin da yake tuka motarsa inda ya wuce motocin da suke gabansa a yayin da wasu layi ta nuna masa ya dakata sai dai ya nuna cewa bai dakata a lokacin ba dan sannan ya bayyana cewa kuma wannan ba shi ne karo na farko da aka taba samun wannan dan wasa da irin wannan laifin ba don haka kotun ta yanke masa wannan hukunci na haramcin tuki har na tsawon watanni 25 tara lokacin da aka yanke masa hukuncin alkalin kotun sun bayyana cewa kuma ta bayyana cewa wannan ba shi ne karan farko ba kuma an duba hukuncin ne bisa irin laifin da ya aikata da kuma yanayin shi dan wasan dan wasan dai ya ba da tabbaci ko ya ansa wannan laifi nasa idan muka leka ɗaya bangaren kuwa wakilin ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar kwallon kafa ta manchester united paul pogba ya yi alkawarin ɗan wasan zai tafi ko kuma zai bar ƙungiyar ta manchester united don haɗewa da barcelona ko kuma kungiyar kwallon kafa ta real madrid karshen kakan da muke ciki dan wasan mai shekaru 25 da haihuwa ya dai zo ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united ne daga ta ƙungiyar juventus ƙungiyar kwallon kafa ta chelsea na cikin hatsari na rasa dan wasanta Chess Fabregas dan shekaru 31 da haihuwa inda take ganin zai iya barin ta a mazaunin kyauta don haɗewa da tawagar kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan ko AC Milan bayan da kwantirakinsa zai kare a ƙarshen kakan wasa ta bana. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya.